jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka yau muna juma'a 21 ga watan oktoban shekara ta 2022 rana ce mai mahimmancin gaske sosai a cikin wannan kasa tamu ta jamhuriyar Nijar saboda ziyara ta musamman da shugaban kasa shugaban jamhuriya za ya kawowa a wannan cibiya ta bincike da nazari a game da iri da kuma samar da cimaka a cikin kasashe waɗanda ke fama da yanayin zafi wadda ake ce ma ekrizat da ke nan cikin garin sadori bugu da ƙari a cikin ziyarar da shugaban ƙasa za ya kawowa akwai kuma cibiya wadda aka kafa ta musamman sakamakon wata rijejeniya da aka yi tsakanin ita wannan wato cibiya ta bincike ta ekirizata da ke nan sadore da kuma wato ma'aikatar nan ta gwamnati ta jamhuriyar niger ansi wadda ita nazari ne take a game da duk abin da ya shahi digital wato numeric kenan a turance kama abin da ya shahi kwamfuta na'urori masu kwakwalwa da dai sauransu to nan ana korar da yara a kan fannoni daban-daban akwai makaranta ta musamman wadda aka yi wadda idan aka kewaya a cikin wannan nahiya ta mu ta afirka irin mun wannan cibiya da aka kafa irin ta ce ta hudu a cikin nahiyar afirka don haka kenan shugaban kasa za ya zauwa ya gani irin ci gaban da aka samu sakamakon waɗannan ayyuka sa'annan a wannan cibiyar ne aka kafa wata masana'anta wadda yake tana sarrafa leda leda ba waccan wadda aka sani ba wadda kasashe da yawa sun rattaba hannu a kan wata doka ta hana amfani da ita wannan leda tun a shekara ta 2014 to ita wannan leda da ake sarrafa nan wadda za a abin da ake ce ma ambalage a turance ko kuma plastic degradable wanda baya bata yanayi to ana kera ta a wannan wuri kenan shine shugaban kasa za ya zauwa ya ga eh, irin ci gaban da aka samu wannan cibiya amfanin da za ta kawo ma mu ba dan karami bane ne saboda ana kashe kuɗi kusan miliyan dubu hudu a kowace shekara ta hanyar amfani da leda to kenan in ana yin wannan abin nan a cikin mu babban ci gaba ne kuma abin mutane za su samu ayyukan yi da dai sauransu kuma mu ta bi ka'idodi na ƙasashe daban-daban wato sakamakon eh, tar da Allah wadai da amfani da leda saboda gurɓata yanayi da take yi bugu da ƙari shugaban ƙasa zai ziyarci wannan wuri ya gana da waɗannan matasa waɗanda yake an koya musu abubuwa na ƙere-ƙeren na'urori daban-daban kamo daga kwamfuta tablet da dai sauransu da abin da ake ce ma manhajoji ko kuma application a turance duka a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar niger wato ana yin waɗannan abubuwa ci gaba ne aka samu ƙwarar gaske ci gaba ne aka samu wanda yake eh, yana daga cikin irin alkawalin da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai daraja muhammadu bazum ya doka a cikin tsarin aikin nan nashi na program da renaissance na uku wanda muke ce ma consolider et avancer don haka eh, shugaban kasa zai zauwa ya ziyarci wannan wuri da kuke gani ya diba ya yi ziyara wuri-wuri fannoni daban-daban ya gani irin ayyuka irin ci gaban da aka samu a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Wannan aika da aka yi za su taimakawa ta ɓangaren ilimi, ta ɓangaren kiwon lahiya, ta ɓangaren kasuwanci da dai sauransu kuma eh, za su ba da dama wato a yi abin nan da ake ce ma made in niger in kuka diba kuka ga sauran kasashe da in aka yi wani abu ko kuma aka sa abu wani cikin wani ah, eh, eh, aka lullube shi abin da ake ce ma ambala sai kaga an rubuta sunan wata kasa to mu ma a nan jamhuriyar niger nan gaba haka nan za a yi in aka yi sakamakon abubuwan nan na ambalaji da za a sarrafawa a wannan wuri za a zan rubuta made in niger kenan wannan abu za ya ƙara ɗaukaka sunan ƙasarmu da tutar ƙasarmu a ko ina a sassa daban-daban na duniya don haka kenan wannan ziyara kala biyu ce da shugaban ƙasa za ya kawo a wannan wuri ya gani aikin da ansi take yi ya ga kuma irin ci gaban da aka samu eh, ta ɓangaren bincike da nazari a game da wato iri da kuma bunƙasar da cimaka eh, a cikin ƙasashe waɗanda yake eh, suna fama da yanayin zahi don haka kenan alhamdulillahi wannan rana ce mai muhimmancin gaske sosai ga al'ummar ƙasa kuma wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban ƙasa tsaye-tsaye ke tsayin daka domin sarki nauyi da kuma cika alkawarin da ya dokan ma 'yan ƙasa na cewa za a jagorance su cikin gaskiya da adalci a sakamakon zauwar da ya yi da tsarin aiki na program da renaissance na uku wanda daki-daki fannoni daban-daban an yi zancen su a cikin wannan tsarin aiki na program da renaissance kenan alhamdulillahi ci gaba ne aka samu kwarin gaske za a zanki sarrafa wato abubuwa daban-daban kenan kun gani alkawarin da shugaban kasa doka na cewa za a samar da masana'antu za a samar da ci gaba mu ma mun kama hanyar shiga kere-kere kenan alhamdulillahi kasar mu ba karama ce ba Allah ba mu sa'a da rabo kuma ya taimake mu